rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a muna tare da maulana shek dahiru usman bauchi a kan batun maulidi barkanmu da e, watan shiga maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a masu sauraron mu to alhamdulillahi e, shek muna tare da maulanmu shek usman dahiru bauchi to To, bismillah uh, mun shirya Malam Garba. Jama'a ku hakuri za mu tattauna da maulanmu. Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya shek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya maulana. To, uh, ya maulana uh, muna gaisuwa Allah ya taimake ka Allah ya ƙara nisan kwana da lafiya uh, gaisuwa muke yi sa'annan kuma muna barka da shiga wannan wata na maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam to abin da dai muke magana a kai ne ya maulana mun ga wannan watan maulidi Allah ya kai mu lafiya tare da uh, wali uh, irin ku sa'an nan wannan watan maulidi kowane shekara ana yawan sukan maulidi amma maulidi kara girma take yi har mun samu labari a ƙasar larabawa ma da saudiyya mun ga su ma suna murnan maulidayya da ke faruwa a wannan shekara tare da su muke yi muke neman shekh ya dan muna karatu kaɗan a kansa ga masu sukan maulidi ndani de este vamos a para la música. gerçekleşti daha kısa mor bir bir konumuzun mor ittilarımsı mevlid rijiyar makarin nan yana nuna zarfu zamanin da zarfu makarin maulid a ina aka haifi manzon Allah maulid da wani wuta aka haifi maulid din nan yake nunawa wurin da aka haifi manzon Allah da lokacin da aka yi haifi lokacin da shi ne lokacin maulidi wurin ko shi ne da Allah ya sa mana rukunin musulunci dole ne a zirgin Allah daga inda aka haife shi daga wuraren da ya zamani ina zuwa haji kuma wani musulunci daga tauhidi ya saka da zakka sai eh, azumi sai haji A din nan wasu na nuna mawarki wurin da aka ga kada su ne da wuraren da ya rayu da shekara sittin da da uku a duniya. masha Allah. Um, to abin da muke magana a kai ne mun ga cewa kowane shekara in ya kai lokacin maulidi wannan lokaci ne da ake sukan maulidi sosai amma maulidi kuma kara girma take yi da bunƙasa har wasu ƙasashen larabawa kuma mun ga yanzu tare ma da su muke maulidi mun ga cewa kowane shekara in ya zagayo lokacin maulidi ne ake sukan maulidi sosai kuma maulidin nan girma take yi kuma bunkasa take yi har da wasu kasashen larabawa tare da su muke maulidi in ya kai tun shekara biyun baya kenan. Allah ba kullum hmm. Kullum Allah bayyana darajar manzon Allah yake kullum kowane sakar daya. kowane minti daya kowane awa daya darajar manzo Allah kullum karuwa yake yi kamar yadda kake ganin komai yana ci gaba garin da ka sani da ba kwano yanzu an mai da shi kwano ginin dutse a garin da ka sani da ba gwamnati a mai da shi garin gwamna garin sharkota saboda ci gaban da aka samu ci gaban da ake samu na duniya duka ci gaban da ake samu na addini ya fi yawa ci gaban addini kuwa dole sai yara ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kamorji wahala suke yi kullum morji bunƙasa yake kullum gaba gaba ke ci ko kullum sai baki ci yake taruwa gare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da da iyaka to ah, ya ya akramakallah ah, muna rokan addu'a gare ka alfarman wannan wata duk ah, especially mu da muke turai muna rokan addu'a kuma da duk waɗanda ke eh, afirka gaba ɗaya rokan addu'a muke yi mu ci alfarmanka alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah sa albarka Allah ya ƙara muku imani Allah ya ƙara muku soyayyar manzon Allah Allah sa albarka cikin rayuwarku ku da kuke tura da mu da muke inda muke duka Allah ya kara mana soyayyar manzo asa Allah ya kara mana ƙarin soyayyar manzo Allah cikin zuciya mu cikin rayuwar mu duka mun gode ah, mun gode mun gode a ah, shek mun gode Allah Allah ya saka da alkhairi sa'annan shek a ah, zance magana ya fito yanzu wai da muka samu babban malamin ɗarika ya yi wannan magana cewa wai duk musulmin kwarai ya kamata a same shi yana maulidi wanda baya maulidi ba musulmin kwarai ba ne to shi wannan magana ta tashi ta kamar ta tada hankali a duniya to muke neman wani irin fatawa ya maulana zai bamu akan wannan zance da malamin ɗarikan nan ya faɗa da ya tada hankali shi maulidi wata alama ce ta sauyi Allah ba za mu girman manzo Allah ce su ba kai kaga ya addinin sa su ne ya addinin sa kuwa a ya naka sake na babban na kasa ya za yi gudu wannan magana masha Allah to a makalla ya a ɗazu network ya bamu matsala shi sa ba a ji zancen da maulana ya faɗa ba akan fatawan da shi malamin ɗarika ya yi cewa duk musulmin kwarai ya kamata a same shi yana maulidi wanda ba musulmin kwarai ba ne ne baya maulidi to network ya sa ba mu ji duniya bai ji fatawan da maulana ya yi ba kenan da na bayar na ce maulidi alamomi ne na soyayyar manzon Allah su mutumin da ba ga masoyiyan manzo Allah cikin kayansa ba ai ba musulmin kwarai ba ne sun hmm. manzo Allah shi ne alaman karfin musulunci a zuciyar mai shi wanda ba samu karfin musulunci a zuciyar ba ai ya na kaza na kaza shi na biyu ba shi ba To maganar mu na ƙarshe shine wani sako ya maulana zai bamu duniya kakaf gaba ɗaya yana ji akan maulidi sakon kawai da zai bamu shi ya mana addu'a mu tashi kenan. to dai addini ya riga ya ajiye kowane lamari in muhimmi ne da yakan zo ne a wajen gaba gabar wata babbar gaba ta rayuwa kaga aka sa mana tauhidi a cikin rukunoni shi ma na farko wannan yana nuna rayuwar mutum gaba ɗaya Allah ya kawo ka duniya ya ni'imta takada da numfashi da ruwan sha da abinci da sauran abubuwa da Allah ya maka waɗannan kai ko bai kai wa Allah a dole zai kai wani abu wanda kai ma zai nuna ka ji daɗi shi na ka sa maka tauhidi a cikin rayuwarka duk inda kake akwai tauhidin nan ya rayuwarka sai kuma sallah sallah kuma lokacin da mutum ya kai an zaɓe shi ya shi cikin ya shiga membobi na musulunci an aika an ba shi wannan chief member to yau za a kawo shi a rantsar da shi duk jama'a ta gari yana cikin memba na musulunci shi ne da aka yi kiran sallah in karo da kalmomin kiran sallah yana kira ne zo ka zo ka gaba rabo zo ka gaba rabo saboda haka lokacin naɗin zaɓe da karɓar girman da aka bayi a ɓoye shi ne lokacin sallah har musalli na ji rabbau kai sallah ya je wajen ubangiji sai suna ganawa aka daga wannan kuma sun ka samu naɗin nan an tabbatar a cikin jama'a sun gani to dole sai a sa ka cikin members wanda suke taimakawa cikin musulunci sai yanzu haka cikin masu ba da sadaka masu zakka don kai ma ka taimaka cikin musulunci an sa ka memba an nuna ka kai kai aikin memba shi ne shi ne taimako ciyarwa ba da zakka daga nan kuma idan ka shiga cikin members din na taimakawa musulunci na ba da zakkarin daga nan kuma ah, zai azumi azumi kuma an kawo shi ne don ya nuna mutum ya ji yunwa da kansa don daga baya in wani ya zuwa ce yana jin yunwa sai ka tuna abin da ya sami kai ma ka taɓa jin yunwa nan a lokacin da kai azumi ka taɓa jin yunwa ka taɓa jin kishirwa ba labarin wai wani kai ma ka ji a jika ga in ka ba da zakka kayyakin nan masu taimakawa musulunci kuma ainihin shi azumi an kawo shi ne don ya zama murna samun alkur'ani ya samun alkurani na, wasiƙa ce daga fadan allah zuwa ga kowane musulmi wanda aka ba shi yin shi na musulunci wannan wasiƙa ita ce babban takarda daga fadan allah zuwa kowane musulmi wato ƙur'ani ah, kenan wailaran alƙur'ani nan sai ya zo da alamar yadda aka samu shi an zama alƙur'ani a hannun bayan allah guda biyu manya-manya ɗaya bawan allah mala'ika ne mala'ika baya cin abinci baya shan ruwa baya bacci baya kwana da iyali kaga an kawo ƙur'ani dole sai kai koyi da wanda ya kawo alkur'ani jibril kenan ba ka cin abinci da rana ba ka shan ruwa da rana ba ka kwanciya da iyali da rana wannan alamar jibril kenan wanda ya kawo alkur'ani daddare kuma sai kai kama da wanda ya san da alkur'ani shi ne manzo Allah ina cin abinci kamar mutane ina shan ruwa kamar mutane ina da iyali kamar mutane amma ba ibadarsa shi ba ne mala'iku da wajen ta sallah da shi ya za aka ga azumi da rana kwaikwayon hari jibrilu a ibada da yawa da daddare da kuma hari manzon Allah wanda ya zata qurani ya za wajen alƙur'ani wajen duka wani ya gona sai zakka daga zakka sai azumi daga azumi sai haji haji kuma shine ma'ana kowane musulmi dole ya sani ya je ya gano wani gari ya kafi masu Allah na da ya kawo rahaman nan wani gari ne dole sai ya ziyarci garin dole ne kenan na na makani ka je ka ga irin garin da aka yi masu Allah inda masu Allah ya rayu ya shekara 63 shekara shekara tara sau bakwai kenan shekara uku sau bakwai sai ka gano maka ka gani yanzu dole ne aka musulmi ya gano maulidin makani to yadda ake son ya yi maulidi na zamani maulidin na maulid wurin aihuwa maulid lokacin aihuwa wanda taron da muke na lokacin aihuwa ne zuwa da ake makka don a yi hajji ko don a yi umra wannan kuma wuri ne na wurin da aka yi masu Allah dole. Sarku zama da ke da sarku kare. Dole ne su musulmi je ya gano Makka ya gano Madina garin da aka yi masu Allah da inda ya isar da aikansa Madina da inda ya kwanta sallallahu alaihi wasallam. Shi ne ma'anar maulidi na makani. Sarku zama da kun shi ne a lokacin da aka yi shi ko shirin ga watan ah, watan shouldn't ishirin ga watan azumi Ibrahim sha should ga watan Rabiul down. a malagar muna roka a shek sai bada addu'a kenan shi mu tashi ina gani e, sako ya shiga alhamdulillah mun gode ma mulana mu kuma da muke turai muna munna sosai da duk wayanda ke afirka gaba daya muna munna da wannan sako na e, da maulana ya bamu kuma insha Allah za mu rike ta da kyau domin ita ce musulunci sosai abin da maulana ya bamu wannan kyauta mun gode sosai shi maulana ya sallame mu kenan بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين آمين لا شريك له والهادي إلى صراط وعلى آله وصحبه آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على Allah saka da kai mun gode maulana mun gode to jama'a a maulamu Sheikh Tahir Usman Bauchi kenan ya ba mu lecture akan maulidi kaɗan akan zancen da ta tashi take ta yawo prof Ibrahim Makari ya yi magana akan maulidi cewa duk musulmin kwarai ya kamata a same shi yana maulidi duk musulmin kwarai to ga maulamu Sheikh Usman Dahiru eh, Usman Bauchi ya ba da stamp kan wanga magana Wai e gaskiya ne duk musulmin kwarai ya kamata a same ka kana maulidi in an same ka kana maulidi bi ma'ana kai musulmin kwarai ne to masha Allah amma ɗayan ba ce kai ba musulmi ba ta kowa ba ba ce kai kafiri ba ne a'a wai duk musulmin kwarai ake magana musulmin kwarai isa jama'a da ke sauraron mu na gani zancen da ke ciki kenan kamar kan da maulana

har ma na ce ina jin tsoro mutumin da bai cika sun mazan Allah ba har yi nemi kayansa kayan sallah kayan zakka kayan sadaka kayan taimako kayan azumi kayan haji zai kai wa Allah ya Allah ka kayana na kawo maka ka ware kayan gode ya maulana mun gode mun gode mun gode to shek ya kare shek ya sake dawowa ya kuma gaya mana wai duk ababen nan da ya gaya mana kakkan gaba daya sallah azumi ibada in kai wasa ka je kiyauma Allah zai baka ka ba ya ce maka karbi kayan ka sallanka ka duk ka gaba daya Allah zai iya mayar maka inda baka so annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce maka domin baka so annabi sallallahu alaihi wasallam yasa maganan shak ibrahim makari da ke yawo duniya cewa wai ya ce duk musulmin kwarai ah, duk musulmin kwarai ya kamata a same shi yana maulidi E, ga maulana shak usman dair bauchi ya stampa wai eh maganan gaskiya ne duk musulmin kwarai ya kamata a same ka kana maulidi amma sam ba kafirta wanda baya maulidi ba saboda tijjaniya baya kafirta kowa tijjaniya baya kafirta kowa yasa duk musulmin kwarai ya kamata a same ka kana maulidi amma wancan ba ce kai kafuri bane a kai ba na kwarai bane hmm, ma'anin maganan kenan kai ba na kwarai bane kai ba musulmin kwarai bane amma kai musulmi ne amma kai ba musulmin kwarai bane amma duk musulmin kwarai ya kamata a same shi yana maulidi to jama'a mun gode wa maulanmu shak dayo usman bauchi allah ya saka musu da alkhairi jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh